sallah za ta yi sai ta roƙi Allah ya yi mata zafi yan auren ga alheri na a shi in ba alheri na ba Allah shi hana shi don ko da mutum ɗan uwan na ba haka nan dai aka yin auren ba sai an ba Allah shawara don wani ɗan uwan na amma ga sanin Allah zaman ku bai inda ya zama aure na saboda haka manzon Allah wantana sannan gida a gida kamar guda sun ka tashi tun da ita uwar tashi tana zuwa wuri na, shi kuma yana zuwa wurinta ita zainab tana zuwa gida ne to amma tun da magana a wuri ta to an daidai tun magana bida a kowace ta ce ba na ce a komi sai na yi shawara da ubangiji na tattara zuwa masallaci ta yi alwallah ta yi sallah ta yi istikara wani zalar ƙura'ani sai ƙura'ani ya sauko ya ce falon ma kada zai domin hawa ɗaran ga waje na ta zai zai da ya gama bukata da ita to na aura maka ita mun aura ma ita a shi wancan eh wannan zai ba shi na eh shi na kuma shi na an ka kashe shawara masa shi na tarrabe da shi kuma yaron annabi na kuma shi ne annabi ya aika sai wurin tattara masa da zuwa shi kome da bakin ciki annabi a wani sai ciki bishara ke samu wanda yi bishara hmm. a koyar ga yana wa. sai ta aiko wancan lokaci sauri ka dawo kowancan lokaci da kuma gani wayannan abubuwa suna suna aukuwa kowancan lokaci kuma kowanne suna iya aukuwa lokaci na mutane na in an samu mutane kwarai sai su yi abin kwarai in an samu mutanen da ba na kwarai ba sai su yi abin da ba na kwarai ba kullum haka nan na abubuwa su ya an samu mutanen kwarai su abin kwarai ya an samu wanda ba na kwarai ba su abin da ba na kwarai ba to ga qur'ani ya zo waje a rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya ce fala ma kada zai da min hawa daran zawaji naka idan zai da ya kare bukata da ita to mun aure mun kun ga matsala ta kare sai an ka sai an ka ce dai eh, ta wuce gida ne Allah ya daura wani tacce yace abin nan waje a da sai ga manzo Allah ya zo hatta da kala ya shige gidanta bi gairi izinin bai ne izinin kowa ba Allah ya ce a daura mai aure Allah shi ya ba da auren a su mala'ika jibril su wa yan taron daura aure ni shi yasa ina sa hankali gaskiya ni ina son hankuri kwai ya hankuri bai walakanta kowai ya hankuli bai walakanta ya ne ga shekara ta arba'in ko kowa da to yace yana son ba shekara ta arba'in babu wanda ya to yace yana son amma da ta yi hankuli kun Allah ya tsoro mata aure da fisa yace da zai ya ƙara bukata da ita zawaje naka mun mun daura ma aure da ita zawaji naka mun daura maka aure bayan shekara ta arba'in kowa bai ta zaɗaɗa ba sai zai zo annabi ya yan neme ta aure wata ta ce ta ba shi ya ce ba hali ga kaina ba yaro gidana na garda ma ta ce ba mu ba su ya za mu ba da ɗayan mu gabawa ba ko balarabe ba ba za mu ba su qur'ani ya sauko ya ce sai an yi auren wa ma kana wa mu'mini wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna na khiyaratu min amri da qur'ani ya sauko sai uwarta ta kire ta sun kai shawara ta ce ba ta so kun ba ta zanen bayarwa amma tun da ƙur'ani ya ce a yi ta bi ƙur'ani ta yasa a ce a yi an ka yi aure ku yaron ga yana son ta ba ta so da an ka yi aure sai Allah ya bata mai ta sai ya saki ta da kai ne shi da kai ne ya sake ni shi ya sa gaskiya ni ina son hankali Allah ya gafarta mana ya kara mana shi hankuri ba Allah ya gafarta mana ya kara mana shi kwai ya hankuri sai ya ga alheri kwai ya hankuri sai ya ga alheri هذا حديث صحيح muslim wa وأنا hadithi ne sahihi sahihi muslim ya fitar da shi muhammad bin rafi' رافع abi nadar الندر sulaiman bin بن مغيرة ji Wannan hadithi ne wato sahihu هذا hadithun to babu laifi idan kana da ɗaya yarinya a wuri wato ka aika ma ubanta in kana da ɗan bazaura a wuri babu laifi ka aika mata da kanta ita kanta ka aika mata amma ka kace in ka kace alabi da ace in ko ka aika ala na ce Thank you. magana me da ku yi magana ubanta ta isa ba ita ka ba da kanta ba ubanta ka shi ta ta magana shi ne ba su a yi in ya ce ba a yi ko ka yi magana da ta ce tana in ya ce ba a yi magana ba za ta kuma da abin da ka ganin malaman ku na yi sun da mata har kashe nan da nan gare abubuwa da suka yi duk harkar shedanta ya an kai magana wani bai iya hankuli shi killa ma annabi karya ya zuka ma annabi ita ya ce ya annabi ma haka na ya bai na ji wani shaidani yin ga yana wazi wani shaidanin dan izala yana wazi ya ce annabi ma na kiwa ya ke garkan mutane a mai zaune kuro yari ya shi gida da wani ji wani irin cin mutunci ya yi sa'a ba kano zai ba inda kano yake yawa na annabi ga karya ai da zugan duji a kamo shi to ya yi a ba kano zai ba shi ya sa ganduje bai kamo shi ba don shi ganduje ya sha alwashi kwaye ma annabi karya a cikin jiha ta yi suna kogamawa da shi hmm. kai ma annabi ƙarya in dai kano yake gan dutse ya fi shi to sai ko sun haura da zan dutse da shi shi shedani da zai yana wa a garin da inda kano yake da sun haɗu da zan dutse dan ɗaya kare na annabi ka zuƙa mai ƙarya ka ce wai yana zuwa tiha wai shi zaune a mai shi yana shi hira da yani a ɗaya taso kuma shedani na biyu da na ji ya kama mai na ji wani shedani da ya gama wa'azi sai wani shedani shi ko ya tawo to shi shedani shi ma ya karfafa magana wannan shedani na farko da yake su duka shedan nuna amma shi wannan shedanin guda shi ma wata yarinya ta yi kaza shi ma wancan wata yarinya ta yi kaza duk gidan yan bidiya kuma suka kaza to shi wanga shedanin guda na baya da an kai mai aure na jira da ya dawo da nan kuma ya yi wa'azi ya ce ba a tifa kuma tifa ba zai da yana cewa ba zai da sai ne tambi almajiri ne kaka an kai ya ce dama yarinya ta haika bai da kuma an yi aure an yi aure ran asibitin gida ta wuce ya ce an gama don haka yanzu dama tiwa abin da ya sa ta zan sunna aure na haika bai da gidan yan bidiya saboda haka yan shi ta sunna su sunnar ke annabi abin wargin suwa su ba su dauki annabi wani abin mutuntawa ba su sun dauka duk abin da suka so shi kenan shi ya gaskiya almajiri zai ce mai ai mata ta ya kabe dakokin sunan nan da ya ce fiwa sunna ta sun ka zuka ma annabi kare ya ce to an yi auren da haka shi na nijiya ce ba a fiwa don da an yi auren waɗanda shaidanun ɗakin duniya in baka kama littafi ba ka bi su ka gama yawo jahannama kai tsaye in dai ba ka da littafi ka bi su jahannama kai tsaye in sun ka kwashe ka fi cikinta a ina ruwan su? a to wanda ya killa ma annabi kariya haka jin tsoron killa maka kariya kai da mican Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu to wannan babi kun ga ya ƙari nan to sai babu na nahayi an mubashiratul mar'atul mar'a summa tanatu hali zawjiha wato haramun ne abinda wasu mata kai sai su zo su dora ba mazan su labarin wasu mata da sun ka gani wajen biki kun san wajen biki sai an ka haɗu matar nan na manya wato abubuwan da suka yi ba su ko dace ba to in wata tatte da ke in ta dawo sai ta ɗora faɗa ma mijinta mata wani kaji kaji wadda take kaji kaji wadda take ita ta gane ta don wada in sun ka tsakaninsu ba su je kuye junansu tubewa suka yi duk abinda ba ka da su na jikin suna iya bayyana shi in suna daga sun sai junansu to haka suke yin jiki bale ma da yanzu da an kai to da wani abu wai garin ga yanzu sakwato aka zo a doko maka? wadda da ta yi to da doyu sai a ɗora bi ana ana ana mata kuɗi ga doyu yanzu garin ga haka na aka yi wadda duk ta yi boso kwarai ta yi ke da doyu to sai a ɗora bin ta ga doyu na ana ana mata kuɗi yanzu garin ga haka na aka yi ta kusa aka zo a ɗauke yan matan makarantar mu wanda ba su zuwa wai ce musu aka yi a su su zanna nan su yi ta zuwa makaranta har makaranta ta kashe su jiya ma wata ta ce ta biyo wani wuri ta je ana bacin su ana ana an doko makaɗi da tabbato yana ana kiɗi cikin gida ana rawa ta wuce ta yi makaranta suna ta zage ta ita kuduwa za ta bara makaratu mene ne na ce ta ko ke ji su koyawa kake eh. Masan ma bacin mata bacin yarinyar da ba su wai wai kawayawa na wai ba su waye ba wai ba ta waye ba wadda ta waye ta aido da ta zuwa wani yi da rawa ita ko wadda annan ba ta sani ba ita ta a abin nan ita abba ta waye ba ga aljannu nan suna kamar su tabata su don duk boson nan da suka yi wurin taron su duk aljani na son irin wannan abubuwa wadda kun ka san kuna son irin waɗannan abubuwa aljani ya koyi ku ya zo da ta cika boso kwarai sai shi bi abinai Hmm. ya ga abubuwa sun lalace yanzu aljannai in shawa suka yanzu aljannai gaban mutane suka kare yarinya su yi zina da shi gaban mutane ko ina ba ma su ba su ba amma yara ba su gane ko magana aka yi kowa su ce wai kai ko ni ka tsanantawa gare ka ko ni ka ce ba a shakatawa sai ta ba ce a tawa wallahi yariyar nan malam wallahi yarinya na da ka ga mutum na malam wallahi yarinya na wallahi yarinya na bari ɗan ya gama saura shi ɗan yana gama washe fatiha ya rajayi ma ba da nan wasu bana ma lokaci babu wanda za ka yi karaba ta da aljannun nan tun da sassa sun ka saka ta babu wanda za a yi don duk abin da ta ka yi wanda suka so ba bari za ta yi ba ba ka suko ba su rabuwa ne taimaka ma iyalin ku gwargwadon wanda kuka iya kuma waɗa matan ku kada mace ta ta ga wata mace wata mace ta ga sirrinta ta ga jikinta ta zo ta zo hada ma wata tunda ko su matan suna ganin shawar wata ko su suna ganin shawar junan su ko ka san ko kun ka kalli wani namiji kuna ganin shawa sai to ko su suna kan kalli mata yan uwan suna ganin shawar su sai ta gida ta dora hada mijinta ai inda ka gama ta wanci kam ya ka gama wanci ba dai shi na mutumin nan da ma karanta da ku wanda wani wawa haka da annabi tsali shi yana shiga gidajen mutane saboda an daukai wawa ran nan ko da annabi ya shigo ya shigo gidan annabi wajen sauratu sai yana ba su labari inda ke ga matawa ne in ta huskanto ke ga wanda ta kai in ko ta fara ke sai ga annabi ya ce daga ya kafa bari wanga shigo gidan mutuwa kan ku sake bari ya shigo gidan wato ashe shiga yake yana kallon sirrin mata ya dora fada ma maza ya tare wani wuri ya dora ba labari annabi ya ce ku bari ku mu shigo gidan kan ku sake bari ya shigo gidan to shi da aka gani wawa na ashe cikin wawatan nan shedan na amfani da shi wajen hada abin da ba daidai ba ga ka tare matar takka mata wani kaka shawa don ka ji sabobin ta irin wanda kaka so roko ne kaka Allah shi gwara maka ita ta hito ta rana ka bita da kallo to ba a son haka nan ko haɗa matan ku kasu ira haka da matar ka ta fara baka labarin wata mata ko wata yarinya da tsibobinta a kwace ta ka cika ta koma أخبرنا أحمد بن عبد الله Abubakar أخبرنا bin Hassan al بن A الحياني أخبرنا bin ahmad al-dusi حدثنا محمد بن حماد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله ياتي لا تباشر المرأة المرأة كان مكتي ترنبني مكتي وتوتي مباشرة صحابة رسول الله تولي غدا حتى تصفى حتى كي تنا بعد صفتها لزوجها بمجدها كأنما ينظر إليها سيمجي إذا كمرقع سينا كان له صفة أتباشر to kar mace ta yaka kar ta ce ta hadu da wata rata, fuska da fuska sannan ta dawo ta dora ba min ta labari hada hadisin sunniwa hu muhammad an muhammad bin yusuf an sufiyan an ya an abi wa'ilin wato shadidin kun ji wannan hadisi hadisi ne kai kuma da kun ji kale imamu imamu yace yustadallu bi hadal hadisi ana hujja da wannan hadisi ala jawazu salami ga halaccin salami hayawa hayawani da dabbobi salami a ciniki ne kasuwanci na a idan a kabarar nabi sallallahu alaihi wasallam anna wasfa shay'i ya ji alukar ma'ayyana domin labarin gada annabi ya basuwa macen da ta ta ga wata ta zo tana ba da labarin ta ga mijinta annabi ya ce to labarin nan ta kabata ya yi kama da ya gama ta da shi da wanda ya gama ta hukuncin guda saboda haka sun ka ce kenan salami a baka bayani a ma bayanin kaya iri kaza ka saye su zuwa ga wannan ya halitta tunda annabi ya ce ba da bayani kamar gani yake yanzu kana iya zuwa kai cinikin mutum kai cinikin shadda ka da wani mutum ka so shadda iri ba ka tabbatar da ita ce ko sanan ka ce ka so abin ka ka sako ga abin nan ko malabil ka ce ka so ka sako ga mota sai ka wada mai shadda ta iri za ta bai gane ta ba sai ku yi ciniki bisa ga bayanin da ka yi mai sai ya ce to yaushe za kawo za a kawo ka kacce mai ran abin nan asibin mai zuwa to ya halitta ya baka kuɗi ka je zuwa harkokin a su ya haka ta waje ka ya yi. ko ya zo ya baka labarin tonka iri kaza shi an gare shi kai ciniki buhu kuɗi kaza bisa ga siffar da ya baka to ya halitta ka ba shi kuɗi ya ta zuwa harkokin ne da kuɗi ya ce maka to bayan wata biyu ran juma'a 28 ga wata zan kawo maka to ya halitta ka nika mai kuɗi ne shi ta taya har da lokacin ne ya shi kawo maka in ya kawo ma sai ka buɗe buhuna ka gani in ka ga an kama mai kyau da sama an kama mara kyau ƙasa ka waɗa mai ba shi na na sai ba eh ko ka rasa ba ko baka dasa ba in dai ka tofin ka yi ciniki da shi ka faɗa mai sifa irin kayan da zaka kawo mai ya yarda da sifar da ka bashi ya ci ya sayi ya ba yana da izini ya baka kuɗi lokaci ya miro ne kayan noma ko kayan noma ba tare da gari ka ba gare kayan da ya sai su za ka kawo mai a ai bai da bambanci ya guda ne ni ruwanka da ya dasa ko ya dasa ko ka ya dasa ni ruwanka kaya ka ce yin dai lokaci ya yi da kunka ya sa a kawo maka kayan ka ya halitta halitta sai wasu na ganin kama an kwari mai gona ba kwari mai gona ba don da yawa kakan sai kaya naira goma watan ɗaya ko da watan uku ka yi an kai kaka ya koma naira bakwai yana kuma yiwa ko da watan uku ka yi ya koma naira goma sha biyar kasuwanci na ko kaka yana yi kawo ba mu kwaruwa ciki kuɗi ne ya kaso sadda ya kaso an ka bashi ba wahala ta bayan allah ya azo mai ya ita don mai yawan halin manoman da kawai na abubuwan ba ka kalla cikin lokaci ba su zuwa wurin wazi ladabi da Allah ya masu gashi yana noma bai da kodin ce ya kashe kudi ne tun dadewa ya gama a cewa ne ya yi buhu ɗari na tonka kai wani ya samu kudi ya ce wani kowan biyar bai samu ba hmm. a ce ya hanshi kudin su tun sallah abba zai cikin lokaci kun ba su zuwa wani wa'azi a to masu wata suka yi wacce shi rike yi sake Allah inda ya suke Allah Allah na matsar da shi ka taba ganin wanda ya bi Allah Allah ya walakanta shi eh, Ai, gwai, bai zuwa makaranta ya aka yi magana makaranta ma har da bacin mallami ya kai ba wa magana ya kai makaranta har da bacin oban mallami ya kai sallah sai ta ya gara ma ya kai sallah nabila ya ce ba dole na ba azumin nabila ya ce ba dole na ba to to da shi cikin wahalar da dole gare ita ba dole ta ba kuma shi to a abi da shi ta yi da dole gare hmm, ai dole na aja ta ga ai halan kun taba ganin wani mai kuɗi wanda ya rike addini da kyau yana rawan gashin sai dai ya bada kuɗi na shi ya sayi ba wai abin na a sayi gare shi a mai rawan nan to wannan hadisi ya nuna yin wannan salami ya halitta suwa ka kai shi kotu inda biya ka ba kai shi kotu inda alkali na sai kaya gare kaya kaza bai biya ni ba alkali ya san sarin ta inda alkali alkali ya san salami tunda ko ya san salami a sai wuri ne ya jira ai malam duk wata wahala da ka gani duk wata wahala da kun ka gani in kun ka bincika tana da asiri rashin biyan Allah ka kawo ta don mai yawan ƙananan manoma na halin ko sallah wani ma na yi in ma kai mai wazi ka ce tsare sallah bacin ka zai wani sai da ya ɓaci uwa ta sannan ya fito uwa ta wadda ta haifa saboda mata ta saboda ɗiya nai duk ba shi na ko malaman da a haka nan ko malaman da aka nan ba shi na duk wa ganin su cikin wahala ba wallahi ke gane ki ko ga uwa ki wallahi ki haihu ba kuma uwa ta ta ko mai wa mallami na wa mai wa'azi wallahi ko ga uwayen ki baka haihu ba sai ka aza a sadda ya faɗi bai da hankali sai ya taho wurinka ana mai da bahati. malam ka sa bakin ka ciki wallahi wannan ko ga uwayen ta bata haihu ba shina wani nunu ne wai kai kai ka wata ne mai ijiya wai kakka kakka taimaki uwa tai wai ko ga uwayen ta bata haihu ba ko mai wa'azi na ko mai wa'azin izala to ka shi kenan Allah ya bari ya gama lahiya halin tsoro ne Allah kai lalle mala akwai da ana babu abin da zai faɗi sai dai gaskiya wanda duk haka nan gaskiya sai dai in an yi kuskure ta yi toga baki ne ba ita manawa dai ba da haka sun yi ya ɗauka itin da ya gane bai da amana ko shi ɗaya wani mai wa'azi wa uba ne wa abai da lahiya wa an ka ce akai uba ne asibiti shi ke wanda ya ce akai uba ne asibiti ya zama ki ne ko magana ba a yi bai ba a bi ne sallah uban gwashi ya samu matsala ya kare mallamin ga ya kai shi asibiti ya hau kabu-kabu an ka kai shi wani wuri don a kai shi asibiti aka ce to kai ka taho ku ta tare da shi asibiti don a gyara mai abin a gyara mai kariya ta wai shi kenan mallamin nan wai ba a kuma mai magana shi mallamin ba na Allah na ba don mu yake ce a kai shi asibiti wani aka ce a kai asibiti mutum ya haka aka ce a kai shi asibiti mutumin da ko shekara sittin bai ba a cewa ba a kai shi asibiti mai da laya to haka nan masu wa'azin gana ku suke masu wa'azin gana ku haka nan suke don haka kun ga ko uban kowa suna baci a wanda ya baci uba ne haka uban wa bai baci sai dai yana tsoron ka yana gani ya bace ka kana ya buge shi wurin nan to wannan bai bacin ka don ya san kamin ka abin nan kamin araba ka buge shi wurin nan to don ka da rai ne bai taba ka amma in ba ka na aikowa suna baci kuma ranganin kwadi duk manyan malaman kuna kuna ji da su ba zana na suka jagorancin ku wani abin nan kano a ta lahiya uba ne ya kai ta asibiti ya kai ta kemis ya ci ba shi magani kuma shi ana gani ne mai kuɗi na uban ya ta ya ci bashin magani kemis duka abin da ya ce bai wuce 730 aka ce ya biya ai malan maganganun da ya faɗa ma uban nan sai da uban nan ya bayan ya gama kuka ya ce tsakani ne da Allah in dai shi na bai ko da ta taimako ga mallan wallahi abin ko da ta taimako ga mallan yayi rashin lahiya sun ka dauko abin nan sun ka kiro mai wani bugun boka ya kashe shi ya mutu yanzu ya mutu yanzu duk garin ga an kai shi kuma alaman ga nakuna shi yasa kuke ne yan dariga na kya abin nan izala bacin uwaye ta kai sun ga masu bacin uwaye sun gani ba wai karya ta su kai ba Abin da dai Allah ya yarsa sun gace izala mun mun su ce cikin malamai izala duk da ko su cikin su akwai wanda kai haka to shi dai Allah yin su amma sun ga wa'anda kai haka cikin izalar saboda haka matsalolin na haka nan na suke ku ta kokari ku ta roƙon Allah kyakkyawan ƙarshe kuma ku ta kokari ku rike ibada da kyau da fata a samu dai a samu a gama lahiya da duniyar nan Allah ya taimake mu mu gama lahiya da duniyar yaran da na zamani Allah ya kare mu daga sharurin su malaman gana ku Allah ya shiga tsakanin mu da su Allah ya shiga tsakanin mu da su Allah ya kare mu daga sharurin su akabarana ibn عبد القادر أخبرنا عبد القادر أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان حدثنا مسلم بن حجاج القشيري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن خبابي حدثنا عبد الحاق بن عثمان أخبرني زيد بن أسلم أنا عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أنا أبي عبد الرحمن بن جدا أبو سعيد الخدري يا رويتو دغ باباني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال hakika manzo Allah ya ce la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli kada namiji ya kalli al'auran namiji wala mar'atu ila awrati mar'ati kada mace ta kalli al'auran mace kun ga wannan hadisi mafhumi ne yana nuna ya halitta namiji ya kalli al'auran mata ce ya halitta mata ce ka kalli al'auran mijinta da haka ce namiji kan kai ya kalli al'auran namiji mace kan karta ta kalli al'auran mace to namiji da mace ma wannan ya halitta shine mafhumin hadisi amma ita ma yan halaliya ce ta mata ta kenan ko boya ta wala yabdi ar-rajulu ila ar-rajuli bi thawbin wahidin kada mutum ya kwanta da shi da nan wani namiji guda da ya kwanci cikin tuwa guda su zazane guda su lullube su ya tara ba a yin haka wala tubdi al-mar'atu ila al-mar'ati kada mace ta kwanta tare da mace su so da wahid cikin zane guda an hana haka domin yana koyar da su abin da bai dace ba don haka an hana su yin haka هذا حديث صحيح وانا حديث ليس لي اخرجه مسلم في الهيدي قال الامام امام يا شي لا يجوز للرجل baya halitta ga namiji la yajuzu lirrajuli an yanzura ila aurati rajuli baya halitta ga namiji ya kalli al'auran namiji wa al'auran namiji ma bai na surrati war rukuba abinda ke tsakanin cibiya ce da goyawa to nan ne al'aura ce shi namiji wa kadhalika maratu ma marati haka nan mace in tana tare da mace ƴan uwarta inda a al'aura daga cibiya zuwa gwiwa da mata na zalla to daga cibiya zuwa gwiwa shi a al'aura wala ba ta bin nazari ila al badani babu laifi ga namiji ya kalli namiji dan uwa ne ya kalli al badani sauran jikin namiji daga cibiya ta zuwa sama idan lam yakun khawfu fitnati in babu tsoron fitina ciki aw sha'awatin ko tsoron wata sha'awa babu babu wannan tsoro ko ya halitta haka nan mace ya halitta ta kalli mace ya uwarta daga kibiyarta abin da ya sama in babu tsoron wata fitina wa qala malikun maliki ya ce wa ibn abi da ibn da ibn abi da ibn al-faqidu laysa bi'awatin cinya ba al'aura ba ce alfahizu cinya laisar bai auratin ba al'aura ba ce limar wuya saboda abin da aka ruwaito an abdul azizi ibn suhaibin ana anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaza khaybar lalle maza Allah ya yaki kasa khaybar fa sallaina inda ha salatul gadati sai mun kai sallah nan khaybara sallar asuba da galatin da duhu duhu farake ba nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ja ana ya hawo abin hawa ne warake ba Abu Talha shi ma mijin uwa Anas Abu Talha shi ma ya hawo abin hawa ne wa Abu ni ya don shi kama shi a ta gare ya tunda ɗan mata ta yana sai ya goyo shi Ba a na biyu lahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sheka Ya yi suka fi zuka bi haibara cikin hanya Ya yi suka da abin hawa na ya kwambara da gudu wa na rakubati ta musu lalle ta. tana shafar baki ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwiwa ta tana shafar cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan cinya ba al'aura ba ce da manzon Allah bai sake ba? sun mahatar izara daga baya sai ya tamfahe zane nake an fasa jini ga cinya sai ya tamfahi zanen ma yabba cinyar ga hili ya tamfahi zane sosai don tahiya ta yi tahiya hatta inni an yuri ila bayani fasil da nabi hanni ina kallo zuwa ga hasken wato cinya annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka sun kace cinya ba al'awara ba ce amma mai yawa malamai sun ce cinya al'awara ta saboda hadisan da za su biyo baya sun ce cinya al'awara ce su nan za mu kwana insha Allah mai yawa malamai sun ce cinya al'awara ta shine ya ce wa aka tsaro ahalin ilimi ala annar da auratu mai yawan malamai sun ta yi cewa cinya al'aura saboda abin da hadisan nan da za su biyo baya saboda haka mutum ya kame cinya ta shi ya yi don ko yanzu a yaro kyakkyawa matashi ya saki cinya ta yi mutane za su kalle ta kun ga shi al'aura ce duk abin da ka gani ka irin wannan ya shiga ranka don yana haram na ya shiga ranka don haka yare da sun fara ku hana musu bayyana cinye su gani da sun fara tasowa ku hana musu bayyana cinye su gani su basta ɗan kan hwai su sa wando wanda karhewa har da cinya Allah ya ce na ke kuma ya ba mu ikon kwana nan wani to bismillahir rahmanir rahim shekaran jiya cikin darasinmu za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yana rika wani halilihi wani halilu masoyiya ka da ya rike abubakar da umar da haka ce qawluhu wa inna Allah qad ka bi khalilan ce wanda annabi yayi ni hakika Allah ya rike da khalilu na shi fi tasrih cikin wannan akwai wa da annar kullata a kamar ina mahabba a kalma kulla ta yi kalmar mahabba wato kammala don mahabba soyayya kulla soyayya amma dai kalmar kulla ta yi kalmar mahabba wato girma ga soyayya kala ibn al-qayyim wa amma ma yazunnu ba da galibi, amma abinda wasu tashin masu kuri suka zato mina annar muhabba cewa muhabba soyayya aka malu mina kulla ta yi kulla ƙarfi wa anna ibrahim khalilullah lalle ibrahim khalilullah ne? wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam habibullah wa min jahalin saboda jahalin suna suna cewa ai shi ibrahim khalilun na shi ko muhammadu habibun saboda haka habibu ya yi ƙarfi in ji galibi na masu kuskure ya ce kwamin min jahalin saboda jahalicin suna jahalicin su ya kai su ga irin wannan fassara na mahabba a matu lalle soyayya wadda ake ce mahabba ta haɗa kowa war kan sata ita kuma soyayya wadda ake ce hulla ke bantacciya ce sai ga guda guda irin su abin nan a ibrahimu alaihi salatu wasu waye na hayatul mahabba so wanda ya kai iyaka duka shi aka ce ma alhulla wanda ya kai iyaka kala wa gada akbar annabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi ya bada labari anna allaha qad ittakhadahu khalila allah ya rike shi khalil wa nafa an yakuna lahu khalilun ghayr rabbihi kuma ya kore yace dan haka shi bai iya rike kowa khalilu in ba ubangiji ne ba ma ikhbarihi bi hubbihi da Aisha duk da ko ya hada ma Aisha yace yana son ta mahabba inni la uhibbuki yace yana son Aisha amma ga ga kulla yace bai da khalil amma ga mahabba yace yana son Aisha wale abiha kuma ya bayyana ma ubanta yace shi ma yana so ne wale Umar bin Khattab ya bayyana ma Umar yace yana so ne radiyallahu anhu wa gairuwan da wani su amma ga hulla ya ce bai rikon kowa khalilu duk duniya gaba ɗaya saboda khalilu ya yi girma amma mahabba kun ji ya rike wasu da ita wannan ya nuna abin nan girma wato hulla ya ɗara mahabba wa aidan kuma fa inna allaha yuhibbu tawabina Allah da kai ne yana son tawabina masu tuba in suka gane sun yi kuskure wa yuhibbul ne yana son masu tsarkaka daga shirka da kuma sauran abubuwan da aka bukata tsarki gare su wa sabiri ne yana son masu hankoyi? amma ga hulla sai ya ce wata sallallahu ibrahim khalila shi kuma annabi ya bada bayani Allah ya rike shi khalil su biyu dai amma mahabba duk wanda ya tuba yana da mahabba duk wanda ya tsarkaka yana da mahabba duk wanda an mai hankuri yana da muhabba amma wa kullatuhu amma kulla soyayya wadda ta kai girman kulla khasatun bil khalilai ne ta ke banci masoya guda biyu kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim kun gani wa fi jawazu insani ma fi min al kun ga cikin wannan ya halitta in akwai bukata ta zama dole ka faɗe da darajar da Allah ya yi maka ka faɗe ta ka ce ai lokaci kaza kaza ya faru gare ni Allah ya yi min kaza ya yi min kaza lokaci kaza kamar da kun ga annabi ya bada labari Allah ya rike shi maso amma ba koyo shi ba idza da atil hajatu shar'iyyati ila zalika sai in bukata da shari'a ta kira ta sa ai haka sannan ka bayyana qawlu da ya ce, wala kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhaltu ababakar khalila fiye dalilin cikin wannan akwai dalili ala anna sadiqa abdul sahaba wannan ya nuna kina abubakar sadiq duk sahabai ya yi kowa yace inda zan rike khalil to da abubakar na zan rika wannan ya nuna abubakar ya yi kowa cikin safa a nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi raddun ala rafidati wa ala jami'a kun ga cikin wannan hadisi akwai raddi ga shi a rafidiya da jami'a alladina kum sharru ahli bidai wanda cikin yan bid'a da duniya sai kowa zama sharri sai kowa zama sharri bal akhrajahum ba'd as-salafi من الثنتين والسبعين فرقة أبنا وتو malamai sun hishe su cikin ƙungiyoyin nan na halaka da annabi ya ce ta tattar ga ummati ala talatin wa sab'in firqa kullu hadin nari illa wahida dukkan cikin wuta suke to wasu malamai sun ce ko cikin yan wuta wayan na yan wata ba su kai cikin su ka'irai ne wabi eh, abin nan wabi sababin rafida hadasa shirku wa wa ibadatu umuri saboda tariƙa shi'a rafidiya shirka ta faru cikin kasa saboda shi'a rafidiya shirka ta faru cikin kasa dan su sun kai kowa shirka wa ibadatul quburi da ibadar kaburburra ku dibe su yadda suka shiga masallaci da ganguna irin da ke soci suna ta kashi suna rawa dinga da kowa ya san bai da kyau hatar da yanka kakai yanka ji an ce ana kiɗi sun kato sun kace wai shi a addini masallaci ma aka shiga babban makaɗi gidan liman ya tsaya shi ta kawar da gahina rawa su sun ka haddasa su aka nufi ya shirka da bautar kaburbura wom awwalu man bana alaiha almasajida su kuma shi'a rafidiya suna mutane na farko da sun fara gina masallatai inda kabar su sun fara su ne na farko qatilahumullahu Allah ya la'ane su qala wal musannif haka mai littafi ya fara wa bi isharatun ila khilafatihi li'anna man kana wato cikin wannan kuma hadisi akwai ishara ga zama abubakar halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna man kana mahabbatu da shakasin ashad dan duk wanda ya zama son da ya kawa wani mutum ya yi tsanani to fa huwa ahaqqan nas bin niyabati an to wannan da ya hiso shi ya kowa cancanta ya zama na'ibi ne abin da ya safin ka ga abubuwa sun lalace yanzu sai a naɗa ka a ce an zaɓe ka ka zama shugaba amma sai a zaɓo maka na'ibi ba a bari ka zaɓi wanda kaka so ya kama ma ku yi aiki tare sai a ce wai zaɓo ma za a yi a zaɓo ma sai a baka ka yi gabas ya yi yamma yaushe gwamnati za ta yi kyau ka yi gabas ya yi yamma yaushe abu zai yi kyau ba tare kuke ba ba eh, eh, eh, ɗabi'unku da ƙoƙarinku guda ba wannan sharri na irin na yahudawa duk wanda ka yi so shi ya kamata ya zama na idinka lafiya ma wa kadi kala zalika fi maradi mauti balle ma sadda annabi yake wannan magana cikin rashin lahiyar da ya rasu nan. khususan keɓe. wa kadi sakalafahu ala salati bin nasi kuma ya ya waccan magana ita ake bi amma kuma ya sa abubakar ya zama halifa tai ga mutane shi musu sallah ya ba mutane sallah ba nan ma sallah biyan umaru ya yi bushi lokacin da umar ya musu sallah don ce ya yi muru a babakarin falai sallah da nasi aisha umarci abubakar ya ba mutane sallah sai aisha ta ce wallahi umar abin na abubakar in ya yi tsaye wurin da kaka tsayewa wallahi mutane ba za su kira a ce ba saboda kuka bari a sa umar shi yana iyawa sai sun ka sa umar to annabi ya yi hushi ma salladihin umar lokacin da umar ya yi sallar ya yi hushi ya ce ai abubakar na ce ya ba da sallah ويسمى أبي بكر سنة أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامري ابن نمير ابن ابن عمر ابن كعب بن سعد ابن تميم ابن مرة الصديق الصديق والأكبر شيء أبو بكر الصديق الصديق والأكبر خليفة رسول الله خليفة من رأى الله صلى الله عليه وسلم wa abdar sahabati bi ijma'i man yuqtadu kuma shine yayin kowa daraja cikin sahabbai da ijma'in waɗanda aka kidan yawa da magana su min ahli sunna cikin ahli sunna sun kulle ijma'i Bakar ya kowa cikin sahabbai mata bi jama'a al-ula sanata 13 ashara walahu talatin sana ya mutu cikin jama'a al-ula shekara maza Allah na da shekara goma sha uku da hijira kunga shekara ce uku yana sarauta wadda wuta lasu wasu tuna dama shi da annabi da abubakar da umar da usman duka kowane shekara ta 63 shi abubakar bai kai ciko ba da ya kai shekara 63 kamar da manzo Allah ya mutu da shekara 63 shi ma yana kai shekara 63 ya ce da duniya kuma Umar ya ci gaba shi ma sai da shekarun da suka kai 63 shi ma ya tafi Audu da ya ce ala ku saurara wa inna man kana qablakum lalle wa'anda sun ga wuce gabanin ku kanu yattakhazuna qubura masajida sun kasance suna rikon kaburburra wurin sallah ila akhir hadisi har zuwa ƙarshen hadisi kala karkali mallan karkali ya ce wa inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam sami'uhu da annabi ya ce ku saurara wanda an gabanin ku sun kasance suna riƙon masallatai yanzu wato wurin kaburbura ya ce to wannan musu da annabi ya yi ga aikin na nasu wa inkarun nabi sallallahu alaihi wasallam sani'uhan kaza wannan kyamar da annabi ya ga wannan aiki nasu wato ya karuju alawa jahaini yana rikowa ta huska biyu alawa jahaini ta huska biyu ahadu ma huska ta daya annahu yajiduna li qubur anbiya li qubur anbiya su suna yin sallah da kaburburan annabawa ta abima lahum don girma masu wasani fuska ta biyu annahu yajawuzuna salata fi madafin al-anbiya wa sujudi suna su suna halitta yin sallah fi madafin anbiya wurin da aka turba da annabawa wasu juri kuma suna halatta a yi sujuda fi makabirin makabatar eh, abin nan da makabatar da aka tobe da annabawa wata wajiyo ilaiha suna halitta a fuskanci wajen kaburbura annabawa halatta salati lokacin sallah nazarar minahol da zalika don wani tunani daga wurinsu da wannan ila ibadatin lahi ga ibadar zuwa ga ibadar Allah wal mubalagatu da kuma suna ganin ya haka nan kamar ita matukana fi ta'zimul anbiya ga girmama annabawa wal awwalu wa shirkin jali wancan magana ta abin nan ta farko wato yin sujuda da suka yi inda kaburburra wa shirkul jali shine shirka wanda a azzaliyu wato bayyanannen shirka iya hakanan shirka ne bayyananne wasani shi kuma abin nan na biyu suna halitta a yi sallah inda aka turba da annabawa shi ko shirka na amma alkafi woyayye ba kowa ka gane shi ba amma wancan na farko a sai bayyane gaban jama'a inda kabari a yi sallah wannan kafin shi na bayyane wanda kowa ya sani amma cewa da suka ya halitta a yi ba su yi ba shi ma kafirci na amma tafiyin koyayi kazalika falidalika istihaq la'ana saboda haka istihaqu la'ana sun kasance la'ana ce Allah ya la'ane su shi shekaran jihar hadisi ya la'ana Allah yanzu ko mai littafi ya ce ƙatala humullah ƙuntu na cewar hadisu a kan mutum zalika hadisun nan ya yi kammala daga wannan wa ya shimalu wa ya shimalu bina al-masajid saboda haka ya wannan ga abubuwa ya ƙunshi gina masallatai ya warke ba da gina bukoki alaiha akan kabarwara da sun shiga ciki a gina kabarwara gina bukoki ga kabarwara da sun shiga ciki duka shirka kamar da kuwa ganin mushrikai na yanzu in wani babban malamin su ya mutu sai a kai a yi mai ɗaki a kewaye a rika bauta mai ɗakin kuma sai a yi mai zane a lullube shi kudin da aka samu na masu kawo ziyara suna aka wani da su masu yawa suna kawo ziyara to suna aka wani da su ana karfafa shirka saboda haka ko da tun da ya halitta ka sai ziyara makabarta ko da ka ce wata hubbari kakka ba kowa ko ne duwa da an ka gwada masu roga kabarin wani nan ai mai kaza an sun kawa da kiranin nan da yawon nan da suka yi su gama ko ɗari kakka ba su kuɗin nan da aka ba su a suna suka gine-gine nan da sauya da nan da kwa gani yaji mai tsada

don ba su taimaka musu ya kai ga tahowa don yau mutum duk inda ya san yana samun kuɗi raba shi da wurin nan waya gari shi ga al'adar mutane yau duk inda suka samun kuɗi raba su da wurin nan waya gari shi yau duk wanda ya kama sana'a komi kafircin ta inda yana samun kuɗi gani ya kai ya samu wurin cin abinci don haka kakka ba su in sun zanna ba su samu gobe sun zanna ba su samu jibi sun zanna ba su samu gata sai ka biyo wurin nan ka gaba ku gane su ba to ka taimaki addini in dai abin da kaka ba su na ka kawo su ka bar zuwa to ka taimaki addini Allah ya ƙara mana gudunmawa ce Allah ya ƙara mana taimako ne Allah ya sa mu ina shi mai kyau Allah ya sa aljanna makoma ta yi mu yawa annabin musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallam